Wasu 'yan majalisar ƙaramar hukumar Mango a jihar Filato sun tsige mataimakin shugaban ƙaramar hukumar Alhaji Garba Hassan sun kuma dakatar da shugaban ƙaramar hukumar Mr. Daput Minista Daniel har tsawon watanni uku. Kansila mai wakiltar Mangu Ward Kabiru Iliyasu ya bayyana min cewa sun ɗauki matakin ne saboda kasa aiwatar da wasu bukatu da majalisar ke ganin na ci gaba ne. Yau muna neman wata tara a ofis ya gagara ba mu haƙoƙinmu salari ma watan mu hudu yanzu babu salari. Akwai abubuwa da yawa mun rubuta resolution na majalisa mun aika masa da shi wata hudu akan akwai gyare-gyare da muke so mu yi akan harkar revenue da yake shiga na cikin kasuwa namu na mangu ya ɗibo su mutane ya sa su wanda bamu gane menene ake a wurin ba mun zauna da shi mun bashi shawara yaki. Da yake mai da martani shugaban karamar hukumar na Mangu da Put minister Daniel ya ce rashin kuɗaɗe a karamar hukuma ne ke kawo tarnaƙi ga aiwatar da bukatun 'yan majalisar. Ba ba ya kafin kuɗi duk abin da ya shafi ko ko education explore local government workers ko mu an yi mu kanmu political appointees mu ina da area na salary dole ne mu doka da hantu muna yin aikin ne da hankali Shi ko mataimakin shugaban karamar hukumar na Mangu, Alhaji Garba Hassan, ya ce kansilolin ba su bi doka wajen furta kalaman da ya ce su ma sun gani ne a kafafen sada zumunta na zamani ba. Yawan abin da suka yin abin dariya ne. In su suna proclaiming su masu yin doka ne, sai su su bi dokan a kan doka kuma har da Allah duk abin da su suke nema babu ɗaya da mu alamu fahimtar alamu sani a shugabanci da muka yi laifi duk zargi ne kawai kuma zargin da suka kawo babu hujja a kai. Daga karamar hukumar Jas ta Arewa ma wasu 'yan majalisar sun aike wa shugaban karamar hukumar Shehu Bala Usman da takardar gargadi na tsigewa. Awalu Babaladan Garba da ke wakiltar Garba Daho Ward kuma mataimakin shugaban majalisar ya ce sun nemi tsige shugaban karamar hukumar ne saboda suna zarginsa da almubazaranci. Daga cikin laifuffuka da ake da shi akwai ba da kwangiloli ba bisa ka'ida ba akwai kwangilolin da ba a cire kudadensu ba a yi ayyukan ba akwai karɓar rance ba ta hanyar da ta dace ba wannan kaɗan kenan daga cikin tuhume-tuhumen da ake mishi. Shugaban karamar hukumar Najas ta Arewa, Shehu Bala Usman a martaninsa ya shaida mun cewa a lokacin da nake magana da shi bai riga ya samu takarda daga 'yan majalisar ba. san wannan ma maganan ba kwata-kwata sai yanzu ma nake samun labari wanda kuma na ganin akwai wannan magana to dole ne akwai proper way wanda ake za ake ba mutum da an bani wadansu takarda to ba wani takarda da aka bani shugaban karamar hukumar jasta arewa kenan shehu bala usman lokaci ne kadai zai bayyana yadda za a warware wannan dambarwa da ke zama ba wani sabon abu ba a lokacin demokradiyya zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya